فلما أسلما وتله للجبين yayin da su biyun suka sunkuya ga Allah suka miƙa wuya gare shi sai annabi Ibrahim ya kwantar da ɗansa a gefen goshinsa domin ya zartar da umarnin da aka yi masa na yanka shi